dauriya da dangana tana danna wannan zafin halin bari na wannan tambihi mai matukar muhimmanci a nan. jama'a mu mun zama da malam albani rahimahullahu mun dade ma zama da shi kuma tsakani da Allah ya gaya mana maganganu waɗanda wasu baya faɗansa a karatu wata rana ya taɓa yin wata mulahaza ya ce akwai malamai waɗanda za ka ga ɗabi'arsu tana da zafi kuma ya lura zafin na zuwa ne daga ƙarancin mu'amalarsu da mutane da yawan mu'amalas da littafai suna yawan mu'amala da littafai fiye da mu'amalas da mutane sai zama littafai su ne abokan tafiyarsu to littafai kuma su ba ruwansu kaifi ɗaya ne duk abin da ke ciki kullun shi za a gani babu canji mutane ko suna da fuskoki iri daban-daban suna da kawaici suna da munafurci suna da rufa-rufa suna da fuska biyu abubuwa iri da aka samu da mutane camouflage ko to duk mutumin da ya fi hulɗa da littafai fiye da mutane ranar da yake hulɗa da mutane sai a ga yana musu zafi saboda sabo da wancan ɗabi'a psychology shi ya juya ga baya son ya ga mutum mai walawala a lokacin sai ya yi misali da ibnu hazmin ya yi misali da ibnu taimiya ya yi misali da sheikh muhammad nasir dinar albani cewa da haka suke to shi ne kuma yanzu nake sa shi kai kanshi a cikin misalan za ga ire-iren wannan malaman haka suke kaga malam yana da wannan hidda baya son ya ga ana shirme ko wasa ko ɗauka abu da sauki na tana na iya tana daga cikin maganin shi na karshe karshe da muke da shi yake ce ma wasu yara ana ku kuna tsammanin abinci zai zo ne kawai da sauki ba aiki ba ku tashi ku yi aiki to irin haka zaka ga duk mutumin da saboda yawan hulɗa da karatu ya fi wato zama cikin littafai da nazari da karatu fiye da zama a cikin mutane da fira sai ga baya iya tolerating wasu abubuwa da mutane suke to amma wanda ku saba zama a cikin mutane ire-iren mu wanda muka fi zama a cikin mutane fiye da littafai daga da abinda mutane suke zama iya tolerating har ma in ka karanta wani abu a littafi sai ga shine ba za ka iya tolerating ba kai wannan yayi zafi ba kuma gaskiya ce ba gashi malami na ganin ta kuru-kuru amma saboda ya fi sabawa da zaman fira zai yi fira da matashi zai yi fira da 'ya'ya zai yi fira da mutanen gari ya kusa kwana a teburin mai shayi don wani ko doka ta ɓaci ake abin da ke bakanta mai rai shine bai zama fira amma ka saba zama a ɗakin ka na doka ta ɓaci na ruwanka sai ka cigaba zama inda kake ka cigaba da nazari ko aikin da yake gaban ka to ibn taymiya yana da wannan hidda din ma'ana yakan yana da zafin hali amma duk da haka sai ka ga, hakuri da dauriya tana ainihin wato yana yana yana yana alleviating yana rage wannan zafin shi sa nake ƙara mai ta wannan magana idan a cikin na akwai mutane masu yin dirasatul islamiyya a mataki na ainihin wato dirasal uliya to ina ganin na samu musu wato topics iri-iri musamman a comparative analysis Allah shi samu dace